Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da yau mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu da muke kan rana wata yau duka shirin tambara ina kwana ina fatan dai kowa masu kallon wannan shirin an tashi lahiya kuma ina muku fatan alheri wanda za su gabatar da shirin zuwa a gare ku mai haskaka ni nan ga kamera uku ne shine ake ce ma dan albarka Abdulrauf kenan dubin gaisa da fatan alheri zuwa gare ka a nan bisa technique muna da yaro mai kwazo kenan Rabe dubin gaisa da fatan alheri zuwa gare ka Rabe shi yake sa ku ji mu kuma mu ji ku ko kuma ku ga abubuwan da kuke gani baya gare mu duk wannan bangare na shi ne haka can bisa kundin rubuce-rubuce in mun rage ko mun kara da minti guda latanti fatima salai tana nan da bik inta da rajistar inta tana rubutawa latanti mun kara dan lokaci amma ai muna afuwa amma ba mu ragewa insha Allah da fatan an tashi cikin koshin lahiya nan ɗakin magana ta kuce ta kullum biyar shirin halimatu bukari in ce muku madan sumaila ganda nike muku fatan alheri ina muku sallama ta addini addinin musulunci wannan rana ta yau muna fatan Allah ya bamu alherin ta shirin da a ciki Allah ubangiji ya kabe mu shi muna fatan wanda duka basu da lahiya gida asibiti Allah ya koro musu da sauki Allah ubangiji ya kara musu lahiya muna fatan masu jiya mara lahiya aiki ne mai wuya aiki ne mai lada dan shi kullum muke jinjina muku Allah ya ba ku wannan lada da kuke yi tunda aiki ne mai lada wanda suke bidan halaliyar su Allah ya bada sa'a da rabo masu bidan arme Eh, mata da maza Allah ubangiji ya hore Allah muku ya zabi na gare wanda suke cikin dakunan arman kuma Allah ya bada zaman lahiya da abin da lahiya za ta ci da zuri'a mai albarka wanda suke can wurin aihuwa Allah ya sabke lahiya wanda suka sabka kuma Allah bai ba su bai diyan su zauna ba Allah ya sa albarka cikin cikin uwayen nasu wanda kuma suka aihu diyan na zamna bisa kahuwan su Allah ya sa karin musulmi ne Allah sa amfana da su wanda suke biɗa kuma har yanzu ba su samu rabo ba Allah ya bada rabo mai albarka albarka muna fatan wanda duka suka riga mu gidan gaskiya sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ubangiji ya sa can tahiyya muku nan kwanciya hutawa Allah ya ba ku jannatu fiddausi Allah ubangiji ya raba ku da azaban kabri mu da muka yi saura duniya Allah ya sa mu gama da iskan duniya lahiya Allah ya ba mu sadakan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna fatan wannan shirin wanda duka suke bibiyan shi Allah Ubangiji ya bar mu tare da shawarwari na gari da kuke bamu in mun kare shiri in muna gida kuna kiran mu mun gode lawa hairan za muna godewa Allah ubangiji ya kara wannan kokari da kuke muna kuna kiran mu cikin shirye-shiryen namu shiri dai na tambara ina kwana shiri ne da muke kawo muku rana wato dukan an ce karhe tara da rabi muna tare da ku sai karhe goma da rabi kuma shiri ne musamman in ce na ku mata da maza ma'armata da yawanci bisoshin ne muke kawo wannan shirye-shirye kuma mun ce muku 'yan kasuwa ku da kuke kallon mu wanda suke gida da wanda suke nesa dama ce gare ku cikin shirye-shiryen mu ya zamanto kun ɗauki nauyin wannan shirin ko kuma a ce kun zo an dama da ku in kuna da wata sana'a cikinta sai ku ga an gwada muku mun gwada mu baje muku koli cikin wannan sana'a eh, sana'o'in naku da kuke yi in na hannu ne in na maɓoye ne duka suna hitowa in sha mu Allah muna jira da gare ku in mun ƙara shirin mu kuna son a sa tallaku cikin wannan shirin kuna iya kiran mu in mun kare shiri bisa kan lambobin da kuke kiran nan namu kuna iya kira kuna samun taknisan in namu ko kuma in kuna son lambobin mu ma in mun ƙare kuna iya kiran mu sai mu ba ku lambobin lambobin namu da fatan kuma dai an gane muna jinjina muku to madalla muna gaida wa'anda duka suke kasashen waje muna jinjina muku musamman kun ce kuna ganin mu ma muna muna jin daɗin wannan kallo da kuke muna mun gode Allah ya saka da alheri musamman maka gari mai tsarki wanda duka suke nan ciki da suke kallon mu a daidai wannan lokaci muna muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu a nan tilaberi masoyan namu suna da yawa tubarkalla masha Allah muna jinjina muku anan doso ba mu mancewa da ku anan nan tawa gada sidifa zandar har da ma dogon dutse garin arawa bambancewa da ku su ne abokan wasana difa kuma ina jinjina muku su ma abokan wasana ne da fatan dai an tashi cikin koshin lahiya arlit agades habuza dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ku musamman toro nan ga kusa muna da masu sauraron mu da masu kallon mu da yawa dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ku musamman nan ga babban birnin yamai in mun ce mu gaida guda guda da kwai yawa amma dai muna ɗauko guda guda masheri ne muna kimba ne fidel auditrice ban mancewa da ke musamman da faffa basora mamman saji kenan ina jinjina maka dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka ina jinjina maka inda duka kake hidda matar taka da yan gidan naku hajiya a madadin ki duka yan kaita da suke kallon ma daidai wannan lokaci da fata an tashi cikin koshin lahiya a nan ka rage haro banda musamman wannan shirin in wani bai kalle shi ba jaminya tana nan dab da telanta tana kallon mu jamiya muna miki fatan alheri dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki mardiya kayi ina jinjina miki rumaisa kayi ina jinjina miki miki da mamma ina jinjina miki dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki almustafa ina jinjina maka kadar le policier da jamila la policier da fatan kun tashi cikin koshin lahiya da fatan kowa da kowa cikin gidan muna musu fatan alheri haka ramatu dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki ta wanya ke ma ina jinjina miki tun nan ga sai can gidan naki kuma da ma'aikatar taki dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku ina jinjina muku haka mai gari ina jinjina maka mashaba kenan da fatan ka tashi cikin koshin lahiya la fami inda duka kuke a rike zumunci ina jinjina muku muna da group legenti la president ami muna da larba dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki yawo da fatan tashi cikin koshin lahiya group in duka da suke sauraron mu musamman muna da laifam noble mun ji marabon ku mu ji muryoyin ku la president in muna jin shi na miki rabi alambeji da fatan da la president in na ta nan group in muna jin shi na mata balkisa alambeji amina alambeji da fatan kun tashi cikin koshin lahiya madan idris duk da gaisa da fata alheri zuwa gare ki rauda mamma ina jinjina miki bare kayi yasin kayi da fatan an tashi cikin koshin lahiya da fatan kuna cikin koshin lahiya muna jinjina muku to madalla shirin namu dai mun ga dade bamu ji muryar siraji sani ba baba abakar sadiq da fatan ana cikin koshin lahiya muna jinjina muku duka mata masu kamnan wannan shirin inda duka kika wuri daban-daban rakiya nan da take fulfulde ina jinjina mata tare da mamman tata da fatan an tashi cikin koshin lahiya duka yan grup tambara da fatan da tele daban-daban da suke kallon mu muna jinjina muku koma muna fata alheri zuwa a gare ku to madalla mu shigo cikin shirin wancan sati dai kun san abin da muka yi mun yi ne bisa kan gaba da bata da kyawu in shine barka da sallan mu da muka yi ma yan uwa musulmai tunda mu samu dama ba muka zo ga sallah muka gabatar da barka da sallan mu zuwa gare ku haka eliz hajiya eliz dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki ke ma mai kallon wannan shirin ce daga nan sai doso a madadin ki duka gendarmerie national kakaf daga gurfama zuwa birgad can doso ina daga musu hannu a madadin ki eliz hajiya eliz ina shinshina miki dubin gaisa da fata alheri zuwa a gare ki to madalla mu shigo cikin shirin aka ce da mana an ce tsabta an ce saboro kenan mata yau shirin naku ne ya kamata ku buɗe kunnuwanku ku ji da kyawo tunda gaskiya in an ce damana damana na tahe da abubuwan da take tahe da shi musamman in don mun ɗoka masassarar cizon saboro wannan cikin lokaci ne ake ciki ba amma shiga cikin tsumbul damana ba bata shigo cikin tsaka ba amma tun farkonta kake ganin mutane yanzu in ka tai likita da cikin gidaje ana zamne ana ta shan magani ba a tai likita ba duka masassarar zazzabin ciwon saboro ne saboro kuma menene abocin shi dauda inda duka dauda take nan ne saboro yake kenan me ya kamata mu yi ba mu ce ba muna iya hidda saboro duka cikin gida ba ta yiwa tunda ba a rasa danyi ba a rasa dauɗa kenan me ya kamata mu yi mata wajen kokarin ganin mun rabu da wannan masassarar cizon sabaro ta samu ta rage tunda ba mu iya cewa duka duka ta ƙare wajeje da yawa duka ta ƙare amma mu ma muna ƙoƙarin mu don mu kawo goyon bayan mu musamman wajen tsaftace muhallan mu mu tsaftace gidajen mu in mun dai ba yanzu yanzu kana ganin cikin damana kayan dauɗa sun yawa cikin ɗaki kaya bisa kaya musamman salon wani bai ma samu in kayi bako sai ka kwashe ka tattara ka kai waje ka aje bako ya zauna to in kana ɗaukan kayan nan kuma in ba ka liƙe idanunka ba ko kuma kayi da sauki saboro suna nan suna dab dab dab inda daudan nan take dan gishirin nan dai ga birge su musamman an ce salon baki ne bakin salon kuma ko kuma in ce muku mai tc mai dan duhu to kana ganin ko ina nan ne yake laɓe in an ce shi moketi ba amma magana wani moket baka ma iya sallah bisan shi da kwai dakunan da in ka shiga cikin mu in ka shiga kai sallah ma moket baka iya ɗauka kanka ɗora kanka kai sallah bisan shi ba ta wa. dauda ta addabi moket din zaren hitsari na yara ya addabe su kenan ya kamata gaskiya mata yanzu kokowa ta zama tamu ya kamata mu tsaftace kayan dauda a bar tattara su sai sun yi yawa a tattara kaya bisa kaya babu na mai gida babu naki babu na yara duk gaba ɗai ga sunan fartakai cikin ɗaki ba a san na dauɗan ba ba a san mai kyawun ba a kwasa a tai a wanke ana shanyawa ya barbarin sun taru taruwansu ba su hita takan yi wa ma ruwa ya buge su waje takan yi wa suna cikin ɗaki suna nan sun yi nyami yaro ya yi wanka da ɗanyin nan ya tayi ya aji ko kuma ke kuma ke yi wanka ke shahe jikinki da zane ke aji to duka shi shine inda sabaro ke samu ya yi ƙwayaƙwayan shi ya kamata gaskiya ya zama mu zamanto masu tsafta tsafta ma addinin mu ma ya samu mai tsafta in ka ɗauki a matsayin ka na musulmi kai musulmi ne ya kamata ka zama to mai tsafta tsafta tana da daɗi tsafta tana da daɗi kwarai to kenan ya kamata a matsayinmu na musulmi ya zamanto muna da tsabta kuma ya zamanto muna gyara wurarenmu in ka iske wani gida ka shiga kai da an mace ma kai kake jin kunya kunya sai ta kama ka tunda ka zo gidan yan uwarka mace amma ka ga abubuwa da yawa da ya kamata a gyara ita ga ganin ta ya gyaru ha amma bai gyaru ba a zub da ruwan dauda cikin gida a zub da abinci tuwo ƙanana ƙanana ga haki na hitowa ba a hiddawa daki kamar gona eh gidaje kamar gona ba fulor ba ba wani abu ba ba wani gasan ba da ya kamata ana ana kula da shi a kai kai a'a cawa banza ce kawai ka zo ka tara da cawa mace ki zo biki san biki shara in bakan shi kullum kullum cawa ke hitarwa wurin in ya zama to ba a share wuri kullum to kullum cawa ke hitarwa amma ka ba wurin da ake sharewa da wurin bada ba a sharewa ba su zama guda cawa kuma ita ma sabaro na son shi cikin cawa in cawa baka in itace ya yawa ga gida ba itace in sun yawa ga wuri ba eh, gazan ya yawa ga wuri sai ka gani kullum sabaro ne adda kai wurin kenan me ya kamata mu yi yan uwana mata yan uwana mata yau gaskiya mu ne abin shirin yake kallo kwarai ya kamata kuma wurin in mun ce in an ce damana ko ba damana ba wani bai hita cikin gidan sabaro kullun gidan sabaron shi ɗarme yake gare shi amma sai muna da kyuya muna da sakaki mata muna da kyuya muna da sakaki gidan sabaran gada zaka kullawa kai kwanan ka ka ji daɗi ciki a'a ka yin haka nan ka yin haka nan sai dai ka zo ka ɗora gida eh, maganin saboro bisa maganin saboro maganin saboro bisa maganin saboro ka san inda da zai kama ka ga jiki ba in ta rayuwa kai mai asum ne yakin nan bayya maka ta kan yiwa baka da kana da wani matsalar lumhashi can daban ko kuma ka tahima ya sa ka majina wani majina ma yake sa shi to kenan ya kamata mu kiyaye mu kiyaye wa'annan abubuwa duka mu dar mu gidan sabaron mu shiga ciki kan mu zamanto masu kuya ko kuma ka ce kai sabaro bai maka komi kai karhe kake ai ba karhe kake ba jini ke yawo cikin jikinka ba ta yiwa ne ka ce kai sabaro bai ya maka komi shekara da shekara ni ban taba yin fali ba dan yin fali to kakkai fatan radda Allah zai kawo fali in nan kenan aka ce rigakafi ya yi magani don shi muka ce gaskiya ya kamata wani kazamta wani ruwa da ake zubdawa wani ka aje ruwa ya kwana ga hili ya kwana ya tashi kuma a iske ruwan nan gashi nan da bike a iske kwanoni ga nan da bike ya kamata gaskiya komi da zamu yi ya zanka zamanto mun tsabtace tunda aikin gida namu ne mata kenan nauyi ya ɗaukaka bisa kanmu ya zamanto mun kiyaye wajen wankin kaya ya zamanto ana yin shi a kai kai ka a ce a tattara su sai sun yawa wajen gyaran a zuba ruwa a zuba ruwa nan ko kuma a tara ruwa ruwa kaga yayi wari yayi wari akan mu zuba shi akan mu aje shi ka kai gota ka zuba yau gotocin mu ma duka sun dille duka sun sun abin ga to abin ga dohe kuma ake cewa duka sun sun yi bushe babu yanda za yi in ruwa ya faɗi babu ma wurin sawa amma mamaki a sa ruwan dauɗa sai kaga an ɗauki shara ana zubawa ciki ina da wurin bai donewa dole sai ka zubda bacin gidanka bacin gidanka kuma in kuna fas fas da wani ya zama matsala tunda baka yi kai ka ce ka tai ka zuba mishi kai ka gyara wurin ka duka wannan kuma iyaka faɗa faɗa dai ya kamata abin da ya kamata a yi ka bar aje ruwa sai ya yi dauɗa ya jima wurin da dauda take musamman itace masu fular ya zamanto ana gyaggyara masu sa fular ga gidaje ya zamanto ana ciccirewa duka ana gyarawa ya zamanto wata dauda ta bisa runha kaga wata runha in ka gane ta da kyawanta amma kakka hau bisan ta ka gani dauda ta yi yawa abinda duka ba a so nan ne jibjin su abinda duka ba a so nan ne jibjin su to ina da sabro bai shiga yayi koya koyan shi ya kamata duka wannan mu kiyaye raggan da ka san baka aiki da shi ka tattara ka kai ka kone ka tattara ka tai ka kone in rana tai toyi abun ga kana konewa ka ɗauki shibshin nan ka tai ka zubda ya zamanto muna kiyayewa don lahiyar jikinmu don shi muka ce wannan shirin shi za mu ɗaukowa don gaskiya abu ne da ya kamata mata mu san ciwon kanmu nauyin gida nauyin aikin gida namu ne ba na maza ba kenan ya kamata mu kiyaye wajen ɗarma mu gyaran mu gidan saboro wajen mu gyara wuraren mu ya zamanto mu zaman mun zama masu tsabta duka wannan mu kiyaye don saboda lafiyar jikin mu cizon saboro ha musassarar shi ciwo abin gashi zazzabin shi iya rikitawa rikitawa yake da yawa musamman in ka tai gidan likita ka iske wani na da kriz in ya taso mishi wallahi abinda duka ya bace makaran nan baka tsinto shi tunda abubuwa ne zai maka yawa lissahin duniya zai maka yawa ka ga yanda gashi nan a ce maka wai cizon saboro ke sa wannan ciwo da kake gani yaro na hirgita a wai yanzu rai shi zai hita idanu sun tahi ha rai gashi zai hita bai hita duka wai illa cizon saboro su dai likitoci suna sauraron mu ko da in mun biɗi gayyata ba mu samu in mun samu mun biɗi gayyata mu samu likitan da zai zauwa cikin wannan shirin ya abin gan ya ya faɗi albarkacin bakin su sai mun shiga nan mun hita nan da wata takarda da wata takarda wannan duka shi yake sa mu tun tunda shiri na iya zo muna akai tsaye mu kuma muna son mutum ya zo akai tsaye wannan ba bin mu samun shi kenan gaskiya dan shi ne muka ce da saurare kai likita ne kana iya bayyanawa kana iya ƙara muna cikin wannan gudunmuwa cikin wannan shirin namu ko kuma ku mata na gida da kuke zanne ko ko kuma ku mazan da kuke zanne ya kamata mu taru mu san wani irin matakai ya kamata mu ɗoka mi ya kamata mu yi gyara mi ya kamata mu yi saboda mu kare kanmu da wannan masassarar cizon sabaro to madalla rabe aiki ya zama naka ka san me ake jira gare ka lambobi sai ka doro su masha Allah ya turo su kenan dama ne gare ku ku da kuke kallon mu kuma ku tsoma bakin ku cikin shirin wannan na ranar yau don mu ci eh, mu ji ya kamata wani irin matakai ya kamata mu a doka wani irin gudunmuwa ya kamata ku bada musamman bambance ba da malam Hamisu mai masoya malam hamisu tun sai maradi ina jinjina maka malam da fatan an tashi cikin koshin lahiya ya radio liberté muna jinjina muku ma'aikatan radio liberté duka da fatan an tashi cikin koshin lahiya muna jinjina muku to madalla muna da wani bisa waya ne rabe assalamu alaikum to madalla in ba su shirya ba wannan shirin ba ba mu gashiya da maganta shi tunda shiri ne da kowa na iya zauwa ya zamna nan ya yi shi tunda abubuwa ne da ba sai ka ka abun ganshi abubuwa ne da iya bayyana a kowane gida assalamu alaikum an tashi lahiya to madalla ba su shirya ba ko to muna jiran kiran ku musamman in an ce mata ya kamata wanke hannunka ka ci abinci assalamu alaikum wa alaikum salam hajiya oyi wa alaikum salam gendarmerie national masha Allah hajiya ya doso an tashi lafiya alhamdulillah to madalla hajiya kun ji maudu'in da muka ɗora yau ko A mun jiya mun jiya Halima. To ma dalla wani irin gudunmuwa za ku badawa? To ma dalla madalla da eh, ganga. Masha Allah. Eh, abin da dai zan kara halima ko mana ko mace tana son tsafta kwarai ku mace mace saboda tsafta an ka yi ta saboda masha Allah sai ke sai ya nemo kwarai ku ke kuma da kike gida ya kamata ki kula da gida kwarai ku ke ne gyare gyare inda yake so ya shara a share inda yake so guga a guga kuma zabar ma ke ci a haifulo wasu ke ya lawai ya dinne kini wanda ne sai kin hidda kiwiyan nan naki kwarai aji mhm. yau in kinka share kika goge kika kwakwabe kika sa turaren wuta kwarai ko da kanki in kin shiga ɗakin ko cikin gidanki sai da kanki kike jin daɗi wallahi sai ka ji ka koshi ma ko kana jin yunwa to ba ma sai ka samu bako ba sai da kwarai ko kwarai ko kenan mhm. saboda shi ɗan uwana mata mu yi da ragwanci kwarai ko wallahi waɗansu mata ragwanci ke sa kwarai ko ragwanci ragwanci wallahi waɗansu ki gansu wajen biki tsaf da su gidansu musu gidajensu wallahi haka ne wallahi gaskiya ne hajiya eh, mhm. kamfani ya zo ya dame ku ku sai likita ana muku addonan su wajen jika nawa yanzu kwarai ko ba ta saiwa kwarai ko gara kin hidda kiwiyan nan kin aje cikin taki tun da tsaye kin kiyaye masha Allah saboda gyara aka san mace kwarai ko gaskiya ne hajiya ko ina san shiga wallahi ba ta koyuwa hajiya wallahi gaskiya ne gaskiya ne an gane ta an san ta mai kanga. ko ta kai gidanta amma mace ta zama ko ko ina ta zamna ragancin nan nata ke sa a gane ta kwarai ko gaskiya ne wannan Ko kenan mhm. mata mu hidda raganci kwarai ko mu hidda mhm. raganci namiji ya hita ta ya hita ya ta bitan nema ke kuma da aka bar ki gidan cikin gida kwarai ko ba ta ki gyara saboda ma wannan gaskiya ne rayuwarki ma ta jadi mhm, gyara ma rayuwarki kwarai ko saboda in wani ma bai zo ba saboda addinin ki kwarai ko kike kowane lokaci ka. ka shiga babu warin gaskiya bana babu abin da sai kamshi sai mhm. tare kwarai ko saboda saboda shi mata nan mu yi hasara ba da mana kadai kowanne lokaci ana so mace sai masha Allah kowanne lokaci mhm, mhm. to Allah ya sa mata dai sun jiya Allah ya sa mu dace Allah ya kama muna Allahumma amin Allahumma amin ajiya jazakallahu khairan mun gode kuma kuma Allah ya ba ku ladan Allahumma amin ajiya tare da ku masu kira Allah sai ku kula da tsaro to ban dir fai ma tabbatar da ran ni zan hasu akai Allahumma amin ya Allahumma amin eh, assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu daga nan sai doso Hajja Elis godiya muke da fatan kuma a madadin ke ayan vacance numero 2 muna shinjina musu dubin gaisa da fata alheri zuwa gare su da malama Rashida malama tamu muna shinjina mata assalamu alaikum assalamu alaikum alo tambara assalamu alaikum to madalla in ba su shirya ba wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu ta lahiya assalamu alaikum alo tambara to madalla na san daure zai in ne ko da ma rabe sai idan dakanta kaɗan in tada ma mutane da zabarmanci eh kaɗan lokacin nan sai mu ɗauki masu abun gan mutum da alkawali da muka ɗauka masoyan namu masu kallon wannan shirin namu sun ɗauki cewa da in an yi shiri a zanka kwaɗi da zabarmanci don wa'ansu su ma su san me ake cewa hunkuli sigiro kan ir sambu dai sigir no kan ir sambu irdi mantika idi ya hinna bo matkan hajja elizin da danga waiborai hananiyan irno ga irno kutu windaira waibarai kan gogoro kenan mu ne matan gida irin lokati waibarai kan gofu man ta alborno ne gane makaga hansa hansanisi ha wai irga bai kan tinadin a bara irse irno ga haye kutte disi ga goro zibi si bori musamman wane kaidiya kan ra irgu kaidiya ra saboro watakul a adori zo borga kwai loktor kwara zanka sin da bani nis hal haifunai wai sin da haikul ir sin da haikul kala haifunai fa haifunai mu ga bordon haikulura nima ne ni woni maka ga haifin ga tonan kan misin ga arkin la zankase misin ga hayo surtout dine borgonda salon salon dine salon ine saboro salon kulka isbuti ga habu girbihin kakka girbihin ka barfo yanda batu kala batu ni gingar ga ka gingar to man gano sabar bar kati ba wanda ga barnama manti sabar hinne kenan a himano irma cin ga hansa ga sakon ga zibodin kwa zama zibi sibori ir asalam man ne ir ir anen nir sirma hanan aman nir sirma hayo zibi sibori no ni nim gon sambu assalamu ahimano assalamu non kulkan nigo niga bai kan hananiyan aga kana watin ga irin kai ga sakon surtu kai diya wora bar masu ginai zibi marbu ka ne kadda babu mamayum asihana hunkuna watu kul hunkuna har gin ga kan su ba makan su bi si amkan a gin ga tay girbi hin zahari go kan watin ga har kan bor ga teni himaga sakon no wo kan ika hunkuna ma dugi ka gayandi masu ne nigi maka makagi gusam salon wura barfo ya imo katin singa jingara bafa har mun hauno gin kati har mun hauno gin kati ni singa har ni singa jingara bon ya no zibo mo kan gara bagumo to no kat ka iga nyum kala jiri ka jiri barfo yam dani sin dade ni sin dani har habu ni ma ni ma nyum ni ma da din kan ma ye gada ma tusu ma habu min tusiyan te furna harakara ziibuwo dhine way borse kazama to wallahi dorino kan loctore sihnigin safar loctor kwara asafarosina masine ha aygo ko loctor kwara ina ordonance taysi asinda ordonance tayya min noga kayga sokon ga lakkal dan nibonga ga gabi dan nibonga ga mani bon dori zaba way borodine ne sai kazama to wallahi bayyan tabbatini ga watin ga ba kai gini bon teboro ga kai ga zibodin man takar dinne na ko imtai su ordonance ayya hayo way sibai dai maga dorino man tuku dorino ni bai kwaraira ma kai girgon sakon ga kai gin fuwo hanse ga kai gin windo hanse zama kaga har ziba yan mun ga kaga tasa yan margu ga hayo sibori to madalla na san dai yanzu wanda suke saurare sun saurara da hausa kuma sun saurara da zabarmanci hillancin dai ne kuma in kun ba da izini kuma sai a yi in lokaci ya bada to madalla da fatan kuma kun gane muna muna jiran kiran naku rabe sai ka take musu layi تو ماذا لا السلام عليكم أنت شلاهية السلام عليكم ألو أنت شلاهية الحمد لله وسمع لما نانا فريدة مليكة فريدة Ali sharifa sharifa ko madalla sharifa gudun woki to madalla haka ne muna ɗaukar na gaba in kun yi kira eh gaskiya wata ran ba mu jin ku da kyawo in kai kira sai kai kai magana da za a jin ka dan ka kredi in ka ya tahi godiya muke yi na na sharifa kika ce na na sharifa ko madalla mun gode mun gode Allah ya saka muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum alo tambara assalamu alaikum assalamu alaikum anti yi assalamu alaikum wa alaikum salam an tashi lahiya alo wi an tashi lahiya assalamu alaikum to madalla haka ne wanda suke da eh, antan in nan wita witi da wanda suke da dekodar in dokan eh, su bai zama guda haka ne da mutane da eh, har ke zuwa juna juna assalamu alaikum an tashi lafiya. alhamdulillah wani malami mai mirkwai ta ma? ma da laya ta ko mun gode muna ɗaukan na gaba assalamu alaikum an tashi lahiya alhamdulillah wata malama wace malama to madalla godiya muke yi haka dubin gaisa da fata alheri ina gaida ki ramatu grand tayar dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki a madadin ki lafami astafa duka madan nimero yan da nimero dai da yaran da suke kallon mu da sufatu da suna na farida da habibullahi dana duka dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku momo ina maka bon shans Allah ubangiji yara masu bidan bak da za su ta yi bida Allah ubangiji ya bada sa'a da rabo Allah ya ga tausayin ku ya Allahu ya rabbana ina jinjina muku madalla muna da wani bisa waya ne Salamu alaikum. Wa alaikum salam ma shari. Ba tara kani. Alhamdulillah ma shari mata masama. Ba shari masama da yace Allah. To ma dalla ma shari likita bokan turai in kuna wa aran bonne su giro dirafa. Oh ayi walla ma su giro se. To ma dalla ifo ga su ne fa loktarai mo wata dir sai go hanganaran se. To tintina ya haikai ga ki gungo ma shari. To ma dalla. Ba Qur'ana rabun boda. kin farin lai in kanta hanayyan masha Allah yanzu wala hanayyan wo no kul hanna ga bori masha Allah to ya dinga kidi kira wo borai se in kai fi sibidi lai tali wo dori lalino san borai siga da dori ra ni tali ya sa halkulu to أنا يا أبونا دي هيكون على تلك الأبطار. لا سيدا الكورونا وسبوري بيساتي بيد الله. توني دي. أنا to indi na gidan sabo an ya yamni gidan su da yi kai wa da ki banye mama kai ruwa kau yara dai ya gidan su ba kai ruwa gore ce kidi wala mhm. ba mu su gidan sabo ran mu safari gona ki ga fai gore ce masha Allah ba je to fala ut september october ha idi ki gine mu san kai masha Allah kai mana mhm. wajin bandon mu koyi wai boran irma hanan zama hanan yawo a ga bori masha Allah sabora wa zibiro dai ga kan da sabora fi lahi. to ne di wala zibiro za sabora wa zibiro da tachora wai borai bo irma hanan iri bonke. bo musune ba kan so ardo nan soka alqur'ano bo ardo nan soka to min dai no gogoro din ko ko titan ne ni kini ne no gogoro wallahi ya dinna dal barane ga sinda bo barba ne guddu don ndi wala i do argo a fatta ko so ceci ni mo dole ni ni koro ni ra ko ku to do muradu bo go ni muradu go ga don ni koro ko dole dole mhm. don ndi wala to ndi ko se fara ta ga wai gore mu mai bo te dole to bakarir bo te bakarir kullu shi chimi ihan na dai no ya kore kan go ta fara dai wo mhm, mhm. dai ne Promise. Ita gida sore farai har igana wun dai mahansi. Ya dinne yi hanna dai da waya. Sore kasu ta fardan da yiwa ba kullum su. To, ni di wala? Ofisi dai da layi gore. to gorai mu kai ga su fi bi da laifin lokaci yo pali o no fa fi bi da laifin pali dori lali o fa pali ci mi diga ko so dori na amma dori lali no ya dinno ya dinno pali o da du gorgun borin mil ba gor ko no dori hai misiba bai bar kul kan koy di kan kali kinis da sarfa kali a ko kimi an hali gudu kuro kun gwa da goyi. oh watin gabar mu ko ne. Mhm, mhm an ko ndi pali ba ta jidori no go to ne di wala watin kul hasara na eh. rakan de mhm. bismillah irwai borai irma ma bondori irma kai wodin wo kimi ndi wa ko kan ne kan bunun Mhm. go wani binin su te bora mun talite ni se wai bora wadi ni wo da zibi ne ni wo kaza mano ai na man to an karan do ga tawar do da solaran godi safaro te no ai ma shari ah, wallahi bor ma dori ai ne ha ah, ai wala singa din safari fa kazan tarawa zanga kwarna kununda <laughs> to madalla ai sabu <laughs> ai sabu ma shari <laughs> to madalla a to ga sheri ai ni na da laftar mu aran gano wallo nan sino yau ka za mana. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah mata ga am mata gindo Allah alhamdulillah Allah to ma da lamai ni ko ta ba alo irgo hangal ni se akwai Tama da la kuna cikin shirin tambara ina kwana na ranar yau da fatan dai an tashi cikin koshin lahiya kuma dama ne gare ku wannan lambobi da kuke gare ku tsoron bakin ku don ku kira ku bada gudunmoku cikin wannan shiri da muke ka muku shiri ne bisa kan tsafta tunda an ce tsafta mace aka ake kira da farko wajen gyara gida musamman wannan cikin damana da muke in an ce tsafta namiji dai tunda sa iya tashi ya wurin aiki to a hita kenan aikin gida da ya rage naki ne tunda wani yawancin cikin wannan muna da muke yara da yawa da mu da kanmu ma uwaye da ubannan ma in dauda ta yawa suna samun wannan masarauta ai wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ma shi ne yi ka to masha Allah ma shi rago ga muke aha ka za mu ce ordonan aha ordonan so kai ko ce da rigo ra sensibiliser bora mu kai amun mai amin ku mara hanse masha Allah ono koramu sewe koyde Ni boddiyey taray niga sesise amma din ka korani ugonde yani no masaja elizela cida sella diye taray nigine cirkuita amma din kay kora ba bayi no bul rahat ni sana hayi hayi hayi nisita to allai bayi kurin ay bungo ga zuri gullai sai sai to didi wani ma shiriya ni kada ga taray dike kiyawa ta ga irma hanan irma hanan ne kuga masha Allah وروح هنيان دقيقة هنيا وعقب وروا دوري كل ما دوري كل هنيا عقب وروا تيني ما في دور كلنا بمرق برسيفة لا يا دينو دينا برغوم وإنا فلان إنيو دينا برغوم كتبو يرمو كيكا هنان إرم مرغونتي ما شاء الله با أدينا كن بو هنيا نهبا كمي أدينا بوسي بازي كمي godin wace misali na nake masheri wani rene ben sakka masheri kalama da layin sabu likita bokan turai zane ya kalama sama irgin fanda goi mai muna kin bazelani da fatan an tashi kuma cikin koshin lahiya irgo garan kola gai kul karan node kan kokoro zane kan aran tun kal nodin goi makon da bor haifo kala goi irgaran fanda goi da kokaro karan gote da sufura karan goga domu zamlaktar kwara goiwo albarka hinna borai albarka hinna ke ga danne ga zarara rahmatullahi barsi assalamu alaikum an tashi lahiya usaina usaina ce assalamu alaikum to madalla ta tahi to mun gode mun gode haka na gaba assalamu alaikum wa alaikum an tashi lahiya Lafiya na musu wallahi. Alhamdulillah wata malama? Aishatu daga To malama Aishatu gudun moki. Na in ka ce wajen Sai ka ba gidan mutum mutum ta ba. To to. Kai ma da kanka kana shin kunya ko kai da haka nan ne. Haka. in an samu cewa wallahi za ka iya shan ta ba ina za ka sha in baka ce kana azumi ba kana cewa a'a yanzu ka sha ruwa wallahi haka nan ne mhm. wallahi ya dinno to mun gode Allah to madalla mun gode da ku ci wa wani abun da tun da suna nan to madalla masha Allah wallahi mun gode da wannan nasiya kuka kawo to madalla godiya muke mu ma mun gode kuma da kuna kira Mhm. to sai an jima daga nan sai a report muna jinjina muku dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku haka yan tondiga mai duka muna jinjina muku muna da yan lamurde yan hattorodi muna da yan nungare duka dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku masu kallon mu muna da mai malama faji dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku tun nan sai lamurde da fata an tashi cikin koshin lahiya assalamu alaikum assalamu alaikum Wa alaikum salam. To madam an tashi lafiya. Wa alaikum salam a taron kare. Alhamdulillah girkwai sabir gogan wara yaran sai mai ta ba? Lafiya ta ina kwana. An tashi to madalla an komo Hausa kuma alhamdulillah gudun moki. Nafisa ko ban tafa. ko? To gudun moki. Nafisa ko? Ban tafa. Ban shi ba? da madalla godiya muke yi mu da fatan dai mutane sun ga ganin lambobin nan da kuke gani dama ne gare ka kai ma ka tsamu bakinka wala ni me dan sigirora da fatan dai an tashi cikin koshin lahiya haka ban mance ba ila mamma salai dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki ta wanya tun nan sai ganda ganda da fatan kuma yan gidan naki duka suna cikin koshin lahiya ba mu mance sun yanayi ne ba dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku fatiti ina jinjina muku da sauran makwabtan duka da fatan an tashi cikin koshin hayya assalamu alaikum alo tambara haka bashiru malam bashiru mun yi kwana biyu mu ji muryar ka ba da fatan dai ana cikin koshin lahiya bashiru kenan basho da fatan ana cikin koshin lahiya tun nan sai sai ne muna jinjina muku a madadin ka yan sai ne duka da suke kallon ma daidai wannan lokaci muna musu fatan alheri ban mance hamza ba da hamza mai nama tare da eh, to madalla makwabcin nashi mai kamiya alzuma wai barai cara masha Allah da su sahabi mai kamiya duka masu sauraron mu ne da tanko mai shago a daidai na lokaci suna zanne suna saida saida kuma suna kallon wannan shirin muna muku fatan alheri muna da wani bisa wai assalamu alaikum assalamu alaikum alo tambara to madalla in ba su shirya ba muna ci gaba da hirar tamu tunda yau wannan shirin da muka ɗauko Assalamu alaikum. Alaikum salam ta lawa. Alhamdulillah mun gode ma Allah wani malami? Alo. To madalla muna sauraron ku. Sun tahi rezo in ne rezo sai a hankali haka to ba mu babu laihi Allah ubangiji wanda suka sa bakin su dai duka suka samu suka tsoma da wanda su tsoma ba suna kira bisa kira in kira yake bisa juna kana ganin kira biyar suna tahe tare to duka ana samun matsalar doka dan shi ne dai sai ku yi ta muna afuwa a yi ta kokari dai in sha Allah wata ran an dace da kowanda suna iya sati biyu suna da wannan shirin ba ne shi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum an tashi lafiya alhamdulillah na gida alhamdulillah na malami baban isa baban isa eh, insha Allah to madalla gudunmuwar ka daga ina daga birnin ya mai ne ko daga nesa ne sai dai mu sai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku fahimta Allahumma ana daga dan murya kaɗan eh, yana da kyau kamar kun dauko magana na cewa da mata su rika kula da gidan don na je ta ce ya yi in an zai wani gida sai da mutum ya ce ya kuma kin da ke sai da mutum ya ce azumi zai gaji ko kuma ya ce ya sha ruwa yanzu mm-hmm. to muna kallon su kullum kuma muna fatan Allah sa wannan da cikin kullum mm-hmm. dan daga murya kada su da gwamnati mata masu gazanta kamar yadda sai ce ko da kai kira ka ce dole wani mijin ya koyar da abin da suke gida mm-hmm. sai da ya sai shafe ya ta sai aika amsa mai wallahi haka nan ne ƙwararru Allah haka ne yawancin maza suna da haƙuri wallai wajen kazantar mata sai a hankali mace da an kire ki an ce miki kaza zama ai shi ke nan ke ba wannan magana tana tafaga a kansu ne kuma da godiya muke yi mun gode da wannan gudunmawa da kuka bada tunda har mazan ma suna hitarwa suna tsoma bakin su mata dai suna shi to madalla lawa hairan mun gode to madalla shirin tambara ina kwana na ranar yau shiri ne da kuke tuntuɓa mu duka kowane sati an ce muku kar da rabi ai ya tare da ku sai karfe goma da rabi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh

alaikum salam warahmatullahi ta'ala barkatuhu wani malami to madalla godiya muke yi haka ne muna ɗaukar na gaba wanda zancen nashi bai shigowa da kyawu dole mu katse shi mu ɗauki na gaba haka ne za a yi da mutane yawa suna son su tsoma bakin su da ba su samu damar shigo ba wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barkatuhu na kwana ce an tashi lafiya alhamdulillah wata malama kuna tare da Khadija daga Basura to madalla kadija ko eh. to madalla gudun moki kadija ke shi maudu'in da muka dauko yau ko sai ji wallahi dan ta haka nan ne to madalla a dan daga murya kaɗan mm. muna jin ku to madalla ta tahi haka ne dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku mata ya kamata ku tsoma bakin ku wa alaikum salam wa ta'ala barakatuhu an tashi lahiya to madalla mu ɗauki na gaba rabe dubin gaisa da fata alheri zuwa ga duka masu sauraron namu muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum to muna dan sai da kaɗan dai don mu ci gaba da hirar tamu tun da dai muna ta ɗoka mutane ba mu daidaitawa tare harakar rezo ne ta kan yi wa mu ma da kai abubuwan da ya kamata mu haɗi da za ku amfana da shi haka ne in an ce mace a gidanta shiri ne da muna yin shi mace a gidanta amma wannan tambara na kwana ne yau dai shirin ya zo ya komo bisa kan mace a gidanta abinda duka mace ya kamata ya ta yi gidanta musamman ɗawainiyar gida na mata ne aikin gida na mata ne kenan me ya kamata mu yi mata ya kamata mu samu kanmu mu samu ji ciwon kanmu ta in baka san ciwon kanka ba babu ruwanka abinda duka wani ya maka baka jin ciwon shi kuma abinda kai kai kana yi na kanka ma baka jin ciwon shi har wani ya zo ma baka jin ciwon kanka baka san ciwon kanka rashin ciwon kai ciwo ne shi ma daban rashin ciwon kai tunda abinda duka bai maka ciwo bai saka ciwon kai bai girgiza ka bai saka kumya bai saka komi kai komi da kai daidai ne to rashin cin ciwon kai kenan amma mace an an ce miki mace a matsayin ki na mace wuta hal uwarki ta ce tana abun ganki yo tana abun ganki kyamaki saboda dauda wance tana da dauda kakka so ka ga ko kuma a gane ki cikin motar ki ko a gane ki cikin taxi ko a gane ki wurin arme kina birge kowa sai a ce kakka ga gidanta fa subhanallah kenan gidanka in gidanka in an tahi sai yaya kenan kana komai da aka gani gare ka waje kai baka da komai sai dai harakokin aikin gidanka ba ruwanka da shi da kwai mata da kwai namijin da bai shan ruwan gidan shi saboda kazamtan matar shi in mata bi gare shi ya san wadda mai tsabta ya san wadda bata da tsabta ya matsi ya zo gidan da yake numfashi ya ji daɗi kamshi na hita gaba da baya ko ina wa kowace huda kamshin daɗi na hita tunda tsafta gare ta ta gyara ɗaki mai gida kayan shi turare in ma ya hita da wani turare amma kamshin turaren da take sa ɗakin ta sai ya bi kayan shi tunda ya san tsafta ya san shi ma iya san abu da ko mazan da suke son turare mai kamshi da ake sa cikin ɗaki to wa'ansu kun ba su so tunda da kai ba asibiti da lahiya amma kana sa kan mutunan ya zo ɗakin hiyakin ya haifar mai da kwai kamshin turaren cikin ɗaki amma ya zamanto to namiji na gudun ka saboda abin ganka me ake cewa me ake cewa saboda daudaka saboda rashin kula da gare ka saboda kyuya kyuya ne man tunda wani abu kyuya ke saka kyuya ke saka hakka kakka tsarma ma yaron ka gidan sabaro hakka ga dauda nan bisa salon kayan miji ga su zube komi ga su nan zube komi ga su nan zube farkatai to gaskiya ya kamata mata mu san ciwon kanmu mu san ciwon kanmu ha tunda yau in wata ta zo in wani in ka ce wata ta zo wata ta zo in lokacin nan ne zaka sanin lalle ka yi mishi abubuwa da yawa da ya bata mishi rai kuma dai kun ji dai yanzu likita ta yi kira na tambaye ta in ana bada ordonansu ne na irin wannan ciwo ta ce babu shi babu wai ka ce wai kai ni ana ta zagina da kazanta bar in ta likita babu sai ka ta likita ba ra'ayin kanka ne yau da kake sauraron wannan shirin namu ke ce na san ciwon kaina yau dai na bari na bari na zama mai tsafta to ke gani shi kenan ke huta nauyi ya sabka bisa kanki kamar in ɗakin kina da dauɗa ne kayan jikin kina da dauɗa biki kitso ba biki ɗori ba biki lalle ba sai ya zamanto ke yi wankin kayan gidanki duka ke share gidanki duka ke ta gidanki duka ke yi dore kitso ke lalle sai ki ji wani nauyi ya ke yi sakat ki ce wai duka wannan nauyin na hidda bisa na to kamar shine in ke ɗauki wannan shirin cikin ranki a matsayin ki na mace kina nan kina zanna kina kallon mu ko kuma mazan da ba su iya ma faɗi ma matansu gaskiya su ce kai kuna da kuna da dauda ko kuma ba ku da tsabta duka wannan ai ya kamata uwa ta ki san ciwon kanki ki san ciwon kanki tana yiwa bai sai miki magana tun da zafin zuciyarki ko kuma ki ɗauki abun da ba yanda ya kamata ba ki dauko mishi wani abu da ya hodi miki ba da ya hodi miki ke kuma abun ya miki ciwo dan bai san fitina ya kamata mu san ciwon kanmu mata mu san ciwon kanmu ya zamanto kuma don saboda lahiyar jikinmu ma mu kiyaye lahiyar jikinmu da na mazanmu da daɗiyanmu mu kiyaye shine wannan shirin namu na ranar yau da na so in ce na ɗauki mutum guda assalamu alaikum assalamu alaikum ko da lambobin namu an shahe su ana gwada muna da lokaci yayi ba mu iya doka kenan sai dai ku yi muna afuwa sai ku yi muna afuwa in sha Allah shirin ga cikin damuna muna ɗauko muku shi cikin wata so guda eh alkawali ne da na ɗauka muku wata duka muna ɗauka muku shi so guda insha Allah da fatan kuma dai ai muna afuwa a yafe muna a madadin wa'anda duka suka tsoma bakin su cikin shirin namu da suka yi bidan kiran mu ba samu dama ba suka sa mun gode wallahi mun gode Allah ya saka da alheri in mun kara shirin kuma da kai masu kiran mu muna godiya wannan kuma da kokarin da suke yi da shawarwari da suke bamu na gari kuma mun ce muku dai wannan shirin namu kofa tana buɗe dama ne gare ku 'yan kasuwa masu kamfanonuka ya kamata ku shigo cikin shirin tun da shiri ne na mata kenan ya kamata ku shigo a ce wannan shirin an ɗauki nauyin shi kullum muna talla kenan muna jira da gare ku kuna iya kiran service in namu da yake nan tambara ko kuma in mun kare shiri sai ku kirai mu dan mu ba ku lambobin namu da ya kamata ku yi jira don ku zanta da su to madalla a madadin wanda duka suka tsoma bakin su wanda suka haskaka ni nan ga na ce muku kamera uku take haskaka ni shine dan albarka abdurrauf ina jinjina maka can bisa technique ku ga lambobin nan ku ga rubutu ku ga wani komi da abu da kuke so gani cikin tele ku ga hoton mu ku ga komi da komi muna magana mu ta shi ta in ya so yanzu ba ku jin magana ta ban jin taku to kenan shine ake ce marabe yaro mai kwazo ina jinjina maka bisa kundin rubuce-rubuce in mun rage ko mun kara mintuttuka rajistar na nan gare ta da bik tanti fatima ida salai muna jinjina miki vivian ke ce mata fam noir fam africa da fata an tashi cikin koshin lahiya nan ɗakin magana ta kuce ta kullum biyar shirin halimatu bukari nake muku sallama ta addinin musulunci mu huta lahiya mu gama a wani shirin allah ya kai mu sati mai zauwa masala Thank